ya ta tabbata da Allah da cikin sarki wanda ya tara mu a wannan masallaci mai albarka kuma muka saurari muhadara gaba ta farko da malami ya fara gabatarwa duk da yake muhadaran abu ɗaya ne amma aka raba shi biyu to kuma da shawara na za a ji da an tsaya daga kan mai muhadara ta farko domin da abin da zan faɗi ya riga ya faɗa ya yi nawa da kawai addu'a ya kamata a yi a a gida kada in je garin in kari ke in kuma barke wa malam wani jiki wanda ya riga ya jika bangaren ma'azara na shine tuffofin wanda ya kamata a zaba a addini da kuma rayuwa Da kuma ban ga abin da malam ya bari ko kun gani shi abin da ya bari a wannan topic din nawa wannan da ya riga ya hada la iya karko da na'am da amana zai zai su shi kan kawai har ki bayani da shi ke Allah ya samu da shi malamai sun ce alkur'ani mai girma kuma da muka sani dama addinin musulunci yana da tsarin shugabancinsa kuma addinin musulunci ya tsara wanda za a raba kuma tunda addinin musulunci ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shugabanci mutane tsawon zaman shi a Makka da Madina zaman shi a Makka a matsayin shugaba na addini zaman shi a Madina shugaba na addini da kuma daula saboda haka duk abin da ake bukata na tsari na shugabanci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya gama bayyanawa ya ce bai bar wani abu wanda zai kusanta mu zuwa ga Allah ya nisanta mu ya kusan ta zuwa ga aljanna ya san ta da wuta ba ya bayyana mana ya umarci mu da shi ya bar wani abu wanda zai ta mu da aljanna ya ta mu da wuta ba sai da ya hane mu da gaske akwai tsarin shugabanci Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadarin malam ta nuna mana ya shugabanni kuma wani lokaci ya nemi shawara an ji ra'ayin mutane daban-daban kuma ya ba da tsari da ka'ida yadda za a zaɓi shugabanni a ka'ida idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yanda za a zaɓi liman a zaɓi kaza da kaza da kaza da kaza to min babu aula irin wannan kwalifikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema a zaɓi wanda zai jagoranci mutane zuwa ga fadan Allah to kuma min babu aula a ce a zaɓi irin wannan mutumin don ya jagoranci mutane akan wannan harka ta rayuwar duniya wanda ba ta karanta karya ba akan lahira to alkur'ani mai girma a cikin waɗansu ayoyi guda biyu ya kawo waɗansu kofi guda hudu na shugaba waɗannan siffofin guda hudu ko da su muka takaitu da su bayan siffofin da ake nema ga kowane mutum a kowane lokaci shugaba ne ko ba shugaba ba ya zama musulmi ya zama mummuni ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza ba waɗannan sufofi guda hudu wanda ayoyin alkur'ani guda biyu suka kawo su wanda malamai suka ce waɗannan sufofi guda hudu sufofi ne na shugaba wanda ya kamata ya jagoranci mutane kuma su ne sufofin da ya kamata mutane su rika duba a duk lokacin da za su zafi shugabansu sawa'un ko da shugaba ne na daula ko kuma shugaba ne na addini misali a cikin kisan annabi yusuf alaihi salatu wasalam cikin surat yusuf din mun ji irin matakan da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya taka har ya kai da ya samu matsayi a wurin azizu misr har azizu misr ya buƙaci ya gan shi da kuma gan shi daga ƙarshe sai sai ijalmi ala khaza'in al-ard inni habibun ali ya ce ranka daɗe a bani kula da taskan ƙasa domin ina da waɗansu sukofi guda biyu waɗannan sukofi da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya faɗa sufofi ne ƙanana a kan sufofin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi manya amma bai faɗi manyan ba sai suka da ƙanana me dalili saboda matsayin da zai rike ana buƙatan waɗannan sufofin kun ga shi annabin Allah ne manzon Allah ne amma da ce idan ala haramin abdi inni rasulun sai ce idan ala haramin abdi inni hafizun alim an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ne bi daraja yake al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim babba dan babba dan babba dan babba yusuf dan yaqub dan ishaq dan ibrahim alaihi salatu wasallam da faɗi wannan ba matsayin sa na nasaba sai ya faɗi al-hibb wal amana yace ni ne kiyayewa ne da dukkan abin da aka dora mun musamman kuma abin da ya shafi tattalin arziki da dukiyar al'umma duk ƙasar da take so ta ci gaba a samu haɓakan tattalin arziki da walwala da jin daɗi to sai an sami aljihu sai an sami kiyaye dukiyar al'umma idan aka rasa kiyaye dukiyar al'umma dukiyar al'umma ya zama abin watanda ya zama abin rabawa ya zama abin da ake kasawa ya zama abin da za a cige guest house ko na local government ko na state ko a je wani wuri a federal farantaka a keɓe wani wuri a je a rika raba dukiyan gwamnati to wannan dole ta gama mutuwa ta gama lalacewa ta gama rushewa ta gama daidaicewa wanda yanzu mun manta ba irin abubuwan da suka faru a ƙasar nan kenan wani zamanin da gidaje a cikin gaskiya din nan da gonan ganye gidajen da lokacin zaman suka kama wanda idan kaciya an so kudi zai wuce wurin daga lera lokacin a nan za a raba kuɗin lokacin zama. daga lera lokacin a nan ake tafa kudin lokacin zaman daga biyo lokacin a nan za a yi duk abin da za a yi muna tare da waɗansu daga cikin ma'aikatan za ka ce za mu yi wuri kaza za a yi kaso an yi wannan ta ba ba mai an hibu shi ya sa lokacin duk da ƙasa ta fada a corruption da zama ana wadannan dukiyar al'umma to ba abin da za a samu na nasa akwai waɗansu abubuwa wanda ya kamata a ce cin an wuce da su a najeriya ba a magana su amma har yanzu muna nan ba su fayawa. har yanzu babu abin da aka yi sai yanzu ne ake ganin canjin misali wutar lantarki nijar nan nijar ba a ɗauke masu wutar lantarki sai najeriya amma najeriya shekaru hudu da suka wuce biyar da suka wuce a muke da wutar lantarki an kawo mana ruwa a gwamnu yara suke cewa ba taɓa ganin ruwa ba sai su je su buɗe famfon bai ta zuba saboda shekara goma sha shida sha bakwai sha takwas da su kauce ba ruwa lafiyayyen ruwa ya zagara a goma ya ga iwa ruwa a diki akwai lokacin da aka yi wani tsananin wahalar ruwa a wata anguwa a cikin unguwanni wani rami wanda ake rufe mushen doki wallahi wannan ranar aka je aka kwakwai da asusuwan mushen doki ake zarewa ruwa na gangarowa ta inda asusuwan mushen doki ya rufe yana fitowa ana ɗiba ruwa ana zuwa ana jinki ana sha ya kamata a ce ba matsalar ba matsalan wutar lantarki ba matsalar ruwan sha a najeriya irin arzikin da allah maɗaukin sarki ya ba mu amma ba a sami shugabanni masu kiyaye dukiyar al'umma ba sannan kuma aliyu din da annabi yusuf ya faɗa shine masanin inda ya kamata a ya dukiya a aiki da ita dan amfanin waɗanda Allah madaukakin sarki ya dora ma daula kula da su ya kuma ba wannan dukiya saboda su domin shugaba mai kula da dukiya ne amma asalin dukiyar ba don shi Allah madaukakin sarki ko ya bayar ba ya bada da ne saboda shi da kuma sauran talakawa wanda za a masa aiki don ba zai yi wace kowa sai ya zama shugaba ba shugabanci wakilci idan aka baka wakilcin nan ka duba ina ne ya fi dacewa a sanya dukiyan al'umma don al'umma a gida yanzu nan ma da yake ambato mana waɗansu ayyuka na ci gaba waɗanda a yanzu ake yin su mafi yawan ayyukan nan da malamin ambace su an yi su ko dai shekaru ashirin da wani abu ne da suka wuce ko kuma an fara shekaru ashirin talatin da suka wuce amma ba a ci gaba ba aka watsar da su da aikin da aka ɗauko aka duba sai a ga an yi initiative din shekara ashirin shekara talatin shekara arba'in da suka wuce amma me yasa ba a kammala ba babu babu kiyaye da mutane sannan kuma akwai abubuwan da ya kamata a ce an yi ma 'yan ƙasa akwai ayyuka da ya kamata a ce an yi ma mutanen najeriya akwai inda ya kamata a ce an zuba dukiyar al'umma a wurin da a ce an yi amfani da dukiyar al'umma an zuba su a irin wannan wuraren to hakika su kansu wanda suke bukatar su wasan dan dukiyar al'umma da ba su yi ba saboda kasashen da suka ci gaban misali irin saudiya matsalan abinci matsalan abin sha matsalan wurin zama matsalan talauci ba matsalar su bane saboda daular ta yi arziki tana da dukiya inda kowa zai iya jin daɗi yadda kowa zai iya more rayuwar shi jikin motar da mawadaci zai hau za a zaka lakar ita wannan ake ba mu labari suna da wani tsari wanda idan kana buƙatar mota za ka je a matsayin na yana a cikin gwamnati ne kawai ka rubuta kana buƙatar mota shekara goma kana biya an kuɗin da bai taka kara karya ba kuma komin girman mota ɗan kuɗin da bai taka kara karya ba sai ka shekara goma kana biyan saboda haka matsalan abin hawa ba matsalan ka bane matsalan wurin zama ba matsala ba ne ko mun ƙauye a saudiya za a gafi ya fi garuruwan bayan kuma allah madaukin sarki ya azurta mu da arzikin da saudiya ba sami irin shi ba duk abin da saudiya take ka kama da shi wuce fetur ba mu kuma muna da abu ɗaya wanda ya kama da fetur din kun ga ba ƙaramin ni'ima allah madaukin sarki ya bamu ba amma matsalar mu shine ba mu sami shugabanni masu amana da za su riƙe mana dukiyanmu. ba za su sace su handale ba sannan kuma ba mu sami shugabanni wanda ko da suna da tunani suna da ilimi inda ya kamata a sarrafa dukiyar al'umma don yan najeriya su ji daɗi to ba su sami muwafaka ba ba su yi aikin da ya kamata ba ga matsalolin da muke fama da su da yanzu ba mu same su ba Allah ya sa mu dace na biyu da na uku na biyu kenan da eh, su guda biyu kenan ko cikin wannan aya aya ta biyu ita ce ayar annabi musa alaihi salatu wassalam da shi da yan mata guda biyu wanda ya zo hiski a madiyan suna ke da gefe guda sauran mutane suna shayar da dabbobinsu a cikin rijiyar da suke shayar da dabbobin ya gan su gefe guda ya ce ma ka kuku kuma ya ce kuku ne kawo ku wannan wuri za ku da yan mata mutanen kirki da ganin ku kamamu amma kuma ga shi kun zo shayar da dabbobin ruwa kana ta na rafi hatta ya tsira da awa abuna sai kun tabi sai ce ga dalili ga dalili ga dalili daga baya annabi Musa alaihi salatu wassalam ya shayar musu da dabbobin su kuma ya koma zuwa inuwa ya roƙi Allah Allah ɗauke shi ka aiko min da taimakon ka ina bukata ɗaya daga cikin ta dawo ko ta ce ina biya da uku ya yadda ka ajara ma ta kai talaka ko da aka je me me قالت يا أبت التعجر إن خير من استأجرت القوي الأمين ce baba a bashi ƙwadugon kula da waɗannan dabbobi kiwon dabbobi shugabanci jagoranci ne annabawa ma sai da suke kiwon dabbobi kafin su su kiwon mutane saboda haka wanda ya je kiwon dabba zai samu experiences yawa na mai na kiwon da tarbiyyar al'umma aka ba annabi Musa alaihi salatu wassalam kiwo sai ta faɗi wannan sukofi guda biyu da ya cancanta a bashi wannan kiwon sai ta ce ina kaira wani al alƙawiyu wanda yake cancanta a bashi kiwon waɗannan dabbobi shine mai ƙarfi menene ma'anar da ƙarfi ma na yanzu ya ta mana wannan tsaro da aka samu an yi wani yanayi kowa ya san yanayin da aka shiga wasu sun daina zuwa masallatan juma'a saboda tsoron kada ban da tashi da shi kuma an ka bibiya zai ga kamar kuna da gaskiya kila muna kan ranar da ba mai tashi a kofar gidan sarki muna kantun fari ranar da ba mai tashi a sa'a wannan wannan mummunan asarar rayukan da aka yi kar ka so ka ga irin tashin hankalin da mutane suka shiga a bari musamman ma mu baki da mu san hanya ba da kyar Allah ya taimake mu muka fito da kyar amma yanzu wannan ya zama tarihi insha Allah akwai wata rana a masallacinmu mun zo sallar su bayi sai wani muka ga wani mutum wanda ba mu san shi ba ya zo masallaci kuma a sahun gaba kowa ya zo zai tsaya kusa da shi ce koma ne kowa ya zo ce koma ne haka aka ta jiya ba wanda suka yi karfin hali suka tsaya kusa da shi na tabbata da za a bugi rijin su za a ji da ana kamba da ana kammala sallah kuma ta fara kuma kuma ji sai shi mutumin ba sani ba koki da yana nan anan da nan a gwani. sai ya ce assalamu alaikum jama'a ya ce ni direba ne na dawo daga tafiya ne na idin mota na dan magaji daga idan na ce zan kawo filin jikon to ba zan samu sallah ba shine na tsaya mai sallah tare da ku ga abokin tuki na can na ganshi malam sun akwai wuta sai ce ah malam wani ba ba sai masallacin sai aka kike da kowa sai murna ana jin daɗi a sai ba mai tada ban bane ko mai bude wuta da yake ta samu ya goma kuma aka gaisawa da shi wanda da ko ana gode shi wasu har sun fita wasu saboda tsoro da kake da Allah madaukakin sarki ya haɓa mahun min ju'in wa amanahum khawf Allah ya amintar da mu ji ba ku gani tare da kamar yanzu ba a lacce kowa ba a makala ma wani wani abu wanda za a nuna cewa ana neman wani makami tare da shi ko wani abun abun abun nan ku ji ba ku gani kwanaki da aka yi wani gagarumin taro na shugaban kasa a Maiduguri a Maiduguri Eh? har sai da fara kujerar zai samu mutane ruwa saboda aminci saboda tsananin yawan jama'a kuma ba a kurje duk wanda ta gaya mutu to ture-ture ne ko kuma ya zame ya fada aka take shi idan Allah madaukakin sarki yana nufin alkhairi ga umma to yakan ba su abubuwa ne guda biyu ya ba su natsuwa da kwanciyar hankali ya kuma amintar da su daga yunwa Allah zai aqamahum yurin wa amalahum idan Allah na nufin sharri ga wata ƙasa yakan tarrabe ta ne da waɗannan abubuwan guda biyu wa zaraba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'umillah Allah ya ce فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما Allah ya ɗanɗana mana libasan juɗi wal khawfi a baya amma Allah ya yayi muna fatan sauran abin da ya rage Allah ya yayi duk al'umman da duk kasan da duk mai gidan da baya iya sana'anta abincin da zai ci a cikin gidansa sai ya kai da cewa daga waje alama ne na rashin rashin rashin nutsuwa alama ne na rashin wadata a ce ba za ka iya sa kunya a gidanka a girka ba sai dai a siyo a waje a san ba za a siyo yadda zai wadatu ba a ce kasa ba za ta iya noma tattali abin da ɗan ƙasar za su ci ba sai an koma ana siyowa daga wani nisan duniya a kwashe biliyoyin kuɗi triliyoyin kuɗi a kai ma waɗansu mutane waɗanda ƙasan da Allah maɗauki sarki ya ba su kasar ƙasanmu alkhairi da kyau ba amma a kwashe dukkan ƙasa a kai masa sai ka san wannan ba ƙaramin ci baya bane sai ka san wannan ba karamin koma baya ba to Allah cikin sarki sai ya ba mu alƙawuyi. ya ba mu alƙawi kawama bi kulli ma'anaha ya ba mu alƙawuyi a sama kuma Allah madaukakin sarki ya ce mana gamda kasar kun san ita jihar Kaduna tana da wani yanayi yanayin ta yi kama da Najeriya ta Najeriya ne mai zaman kanta matsalolin da Najeriya take fuskanta sai ga suna da alaƙa na kudda ko kuma ɗaya ne da matsalolin da jihar Kaduna take fuskanta da Allah ya kashe ba mu alƙawiyu a can sai ya kashe ba mu alƙawiyu a nan shi ma mun ga abin da ya faru kwanaki akan harkar tsaro rikici ya kaure mu dawo nan kuma kusa kan mu ne sama kamar yadda malam ya yi ko a cikin misali da abin da yake kusa mun san abin da ya faru ɗan kwanaki ba da jimawa ba da kuma yadda gwamna ya tsaye tsayin daɗa wurin ya tabbatar da tsoro da kwanciyar hankali a wannan jiha kuma aka sami tsaron aka samu kwanciyar hankali kowa ya gani an yada a social media wannan da kanta yana tara mota yana ina za ka ina ka fito in yi tsaka dare ina za ka ina ka fito to fito ka buɗe mana buɗin ka mu gani ko da makani gwamna gwamna na jiha da kan shi ke wannan gwamna ya je inda ya san akwai kalubale za a iya halaka shi kan shi za a iya halaka mutane ba ya a mai ya je ka rurin da ke faruwar da samar da tsaro ran da ba a taɓa samar da irin shi ba da ana samar da tsaro ne jami'an tsaro shi kuma ya samar da tsaro da ne ya samar da tsaron da 'yan kalmomi kalilan waɗanda ba su sa karatun karya ba daga wancan lokacin har ya zuwa yau ba mu sake jin wani cikin an ci ba saboda an sami mai tabbatar da su masu tada hayaniyar sun san an sami alƙawuyi إن خير من التعدات القوي أمين الأمين معنى الأمانة sun wa musulmi yanzu muna sanin inda dukiyar mu suke gudana muna sanin inda kudaden mu suke tafiya ana sanin irin ayyukan da ake aikatawa a aikata ko ana ji ba wani abu wanda ake yi a ne a dukkan na abu yi waɗannan sufofin idan muka kalle su kwaya hudun nan da waɗannan ayoyin alkur'ani suka kawo za mu ga sufofi ne kyawawa wanda duk in aka samu shugaba ya siffanci da su to alhamdulillah rabbil alamin wannan sultan wannan shugaban ya cancanci a ci gaba da zabansa ko kuma a zabe shi akwai musamman dan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma waɗanda suka bayyana wato sufofin waɗanda ya kamata a sanya su zamo jagorori su zamo shugabanni a cikin al'umma daga ciki sufa ta farko shine tauliyatu man kana ahli lil wilaya wal hukm a sanya wanda ya cancanci ya shugabanci ko ya jagoranci saboda idan aka dingina al'amari ga waɗanda ba cancanta ba to a jira tashin kiyama abinda ake bukata ba za a samu ba nasarar da ake nema ba za a samu biyan bukata ba abu zan ne gifari Allah ya ƙara masa yadda ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya rasulullah la tasta'miluni ni ya ce ya manzan Allah ba ka bani shugabanci ba ka bani gwamna cikin gwamnonin da kake nadawa sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dafa a kafadan shi ya ce ya abazar innaka dha'ifun yace ya fi abuzar kana da rauni kowa da irin bai wanda Allah ya mishi kuma abuzar a tarihin za kowa ya san taken shi ma ne za'imul mu'arada aduwwut Shi ne shugaban gwagwarmaya da fito na fito kuma makiyin a tara dukiya a cikin shi da tsaraba matalakawa da wannan ya shahara ya kai ya komo ya zagaya ko ina yana ƙoƙarin sai an raba matalakawa dukiyar da Allah maɗaukin sarki ya ba al'umma ya ba daula amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin shugabanci ce kai mai rauni ba za ka iya ba idan ka san in aka baka shugabanci kan abin da bai ta karya ba zai baka tsoro zai razana ka ko kuma wanda kake tunanin ka zaba yana da tsoro hmm? shugabanci yana buƙatan dan mutum jajirtacce tsayayye kawai sai kai da kanka kasancewa idan aka baka jagorancin nan inda za ka je ka tana so ka shiga wani wuri talakawa ya ku bayi za su iya cewa ba za ka shiga ba da abin hawan ka sai ka sauka a ƙasa a da hawa kuma kasancewa eh za ka iya biya mutum talaka maballaci kuma ba talakan arziki ba yana kaunan ka yana sanarwa maballaci da ta'adda ya ce ka taka a ƙasa kuma ka saukaka taka a ƙasa da Allah yana ba'a din da ya kai wannan ina raunin da ya kai wannan malam jiya sai da ne wannan magana a masallacin mu jiya jiya na jiya ni na fita fili na faɗi suna kukura ta kauce kauce ina tabbatar ina alheri dan shiya duk kula wani yawo ana ta yawo duk wanda ka gani a nan ba na ta ka imanin duk mutumin da yake nan gudu duk mutumin da yake nan gudu ba na ta ka imaninsa yaya za a yi mutum a hira da shi a talbijin an masa tambaya a kan yan shi'a mai alaka ka da yan shi'a ya ce zan bincika zan bincika an na kafa gwamnati zan bincika in kuma na bincika kai ni na sani masu sojojin nan suna da kuskure kai wannan ba ake su bane da da suka tsare su san kira yan sanda su zo kwace su dan sanda ne zai kwaci soja a hannun dan ta'adda Eh? ɗan sanda ne zai kwashi soja da makami da komai a hantsar ta amma saboda mutane sun zama wawaye ma'aukata shekara lokacin da aka siyasar nan ku hankara da ita duk da kawata muke kowa ya kokare koma wajen Allah da imaninsa in mutum ya kuskure ya mutu ina tunanin cikinsa wai zai ci bai tunanin koma ga Allah lafiya lafiya kai cikinsa sai abin da zai sa والله يا قار العلا يا جمال على الصور لما بكون ما يسكت بغنا السلام عليكم يا قولي لو الله في حقي في حقي في حقي Allah sallallahu da matasa da dattawa ne ko idan ba samu haka ba tafiya ba za ce kyau ba Allah Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Abu Zar kai ne rauni yace kuma ita wannan shugabancin amana ne amana ne kusa ba a bukatar mai rauni a shugaba kenan saboda amana lokacin duk da ake so a bada ita akwai yan gutsuru koma akwai yan kawo cikas akwai yan gunzugulu da yan tsurku to irin waɗannan mutanen kaga ana bukatar a yi sukuwa a kansu ko ana son a sukuwar sallah a kansu to idan mutum na da rauni yaushe zai iya yi zai musamman a ce ƙasa irin ta Najeriya wanda duk wani nau'in ta'addanci da ke shege idan kana so ka samu za ka iya samun shi a Najeriya to kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ne rauni ne kuma amana ne wa innaha yawmal qiyamati hizyun wa nadama kuma shugabanci ranar tashin kiyama kaskanci ne da nadama sai wanda ya karbi shugabancin da hakkinta sannan kuma ya yi abin da ake bukata aka ɗora mashi aka wajabta mashi wannan na daga cikin abin da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa ana bukatan a sami ne a sami wajibi ne a wurin shugabanci a ba wanda zai iya ba wanda ba zai iya ba ba wanda zai zauna a ofis kawai sai da labarin da aka mashi da shi to a je a yi kaza ba baya iya zagaya a ga me ke gudana na biyu na biyu addinin musulunci ya koyar da duk lokacin da aka samu mutane kowanne daga cikinsu yana buƙatar shugabanci kuma duka mutane kowanne daga cikinsu musulmi ne kila ma mummuni ne kila ma kaza ne kila ma kaza ne to a zaɓi wanda ya a cikinsu kamar yadda muka sa sa'a a wannan karan ba irin 2015 ba ne 2015 musulmi ne da wanda ba musulmi ba a abin da shugaban kasa saboda haka a wannan lokacin in ka ce me yasa ba a yi matsaya ba a wancan lokacin sai yanzu ne da musulmi da musulmi za a yi matsaya amma lokacin da kirista da musulmi suka yi takara ba a yi matsaya ba to yana nuna cewa an ta'aballu min a ahlik jahilcinka ya fi jakin anguwan ku ya fi ka jahilci ya fi ka ya fi ka saboda a wancan lokacin da kake bukata a matsaya sai an ce maka kaka zabuwa ne ka zabuwa ne a wancan lokacin a irin wancan yanayi amma a irin yanayin da ake fi yanzu da nasun hadisin banza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya nuna kan zabuwa wanda yi, banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ummun nasu a aqrabuhum likita kitabillah wanda zai shi mutane shine wanda ya fi karanta littafin Allah malamai suka ce ba ana nufin kira'a ne kawai ba tsoron tanjimi da tarƙiƙi da tafimi da gunna ba. ba su yake nufi ba a bayan karatun za a ba kowane harafi yakin zasu nan kuma da sanin ma'anan abin da ake karanta da hukuncen da ya kusa domin su sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba karatun kawai suka tsare ake kiran su ƙurra ba makaranta ne kuma masana hukunce-hukuncen alkur'ani mai girma da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce idan sun zo a karatu daidai ba na qur'ani ya kace wanda ya yi sanin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kaza sannan kaza sannan kaza kun ga wannan yana nuna mana cewa kenan ce. duk lokacin da aka samu musulmi guda biyu ko uku ko hudu dukkan suna son mukami daya to a wurin wajibi ne a duba ne a tantance in aka tantance har interview ake ma limamai a yi interview in interview ya samu a kalli abin da suka yi a baya a kalli abin da suke alkawari ko suka tsara za su yi a gaba sannan suka ce to wannan shi ne liman da zai jagoranci al'umma shi wanda aka ce shi ba liman bane kuma an zo interview eh, shi an wulakanta shi kenan to zata shi ba a kaunar shi me aka yi an taimake shi ne don an ba wanda ya fi cancanta ya aikin shi ko ko ya zama na'ibi ko kuma ya haƙuri Allah ya kiyaye hanya ba dole sai ka yi limanci za ka sami aljanna ba ashe a wurin shugabanci ma idan aka tantance aka ce wannan ya fi dacewa ya shugabanci ashe ba kiyayya ne daga ba ko kuma tsana yi wancan ba cewa ake ne ga wanda ya fi shi kuma mu tsari ne na addinin musulunci idan aka haɗu a zaɓi ne wanda ya fi ƙa'ida ne na addinin musulunci a wurin shugabanci a shugabantar da wanda yake cancanta ya shugabancin har wa yau daga cikin abin da suna ta kula da shi a wurin zaɓi na shugaba akwai ko kuma bari mu je tuzantar malamai game da abin da ya shafi shugabannin nan an tashi zaba a zaɓi wanda ya fi dacewa tunda mun yi magana akan maganar dacewa ko da cancanta malaman addinin musulunci sun yi wannan bayani idan an kula shugabanni ko waɗanda suke neman shugabanci ya za a yi wurin zaɓar su malaman addinin musulunci sai suka ce misali abul hassan al-mawardi Allah ya masa rahama yana cewa waɗanda za a zaɓa su shugabanci al'umma akwai bukatar a lura da waɗansu sharuɗa guda uku yayin da za a yi zaben a lura da sharuɗa guda uku sharaɗi na farko su masu zaben su sami al'adalatul amma kowanne daga cikin sai a cikin rai tsakanin shi da Allah zai zaben nan ba don wani abu ba baya tunanin alaƙar shi da wanda zai zaɓa ko abin da zai samu ko wani matsayi da yake tunani ko kuma idan an yi sami nasara za a tafi tare da shi ya zama shi adali ne adali na cire dukkan komi da yake kallo ya yi yake kyauta ya dibi Allah ya dibi kyakkiya ya dibi wanda zai amfana a ba sharadi na farko kenan sharadi na biyu العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها ya zamo mutane suna da ilimin sanin wane ne ya kamata a zaɓa to kuma kun ga wannan ba dole bane mutane duk su taru cikin yi haƙi ya zama kowa ya san wanda ya cancanta a zaɓa haka ne ko ba haka bane to ka'idan addinin musulunci ne idan mutane wani al'amarin addini ya taso suna buƙatan su san menene ya kamata a yi su koma zuwa ga malamansu fasalu ahla zikir in kuntum la ta'lamun mutane ba zai yi ce kowa sai ya san aikin da dan takara wani dan takara wani dan takara wani dan takara wani suka yi a da kuma suke shirin yi yanzu ba yanzu za a samu wasu keɓantattun mutane ke da wanda suka samu wannan su ne kuma za su haska ma mutane su ce to wani ba yaƙi wani ya cancanta ku zaɓa wannan shine abin da jama'atu zalunci bid'a wa kamata sunna ta yi domin shugabannin nan sun fi hangen abin da ke zuwa yana dawowa sun fi sanin abin da aka yi baya sun fi sanin halin da ake ciki kuma sun fi maganin hango abin da zai gudana nan gaba insha Allah ba haka shi saboda haka kun ga sharadi na biyu kenan sharadi na uku ya zamo ar-ra'yi wal hikma al-mu'addiyan ila ikhtiyari man huwa للإمامة أسرع وبتدبير المصالح أقوى وأعرف إذا مو أقوي هكما أقول لكم تتونا وهذا فتد رأيي game wane ne ya cancanta a dunkule a zaɓa da zama ya jagoranci mutane saboda shi ne zai kai su ga tudun mun tsira wanda da cikin mahadarar malam biya da su waɗannan abubuwa Allah ya samu dace to saboda haka idan waɗannan sharɗan suka samu kuma aka yi istifaki cewa ga wanda za a zaɓa alhamdulillah da rabbil alamin izzuddin bin abdussalam Allah ya barka rahama shi ma yana cewa والضابط في الولايات كلها أنها لا تقدم فيها إلا أقوم الناس لجلب مصالحها وجلب وجلب مصالحها فيقدم على الأقوم بأركانها وشرائطها يقدم في الأقوم alal وشرائطها على الأقوم بسننها وعاداتها yace idan aka zo wurin zaɓen shugaba ana gabatar da wanda zai fi janyo ma al'umma maslaha ne ya tunkuɗe musu mafsada an sami shugabanni ɗan takara guda biyu amma ana ganin wane zai fi jawo mutane alheri da kuma tunkuɗe musu sharri a cikin ɗan takarar shugaban ƙasa wani zai fi jawo alheri zai fi tunkuɗe sharri a cikin ɗan takarar gwamna wani zai fi jawo alheri zai fi tunkuɗe sharri yau izuddin ibn abdul salam zai to irin wannan wanda zai fi tunkuɗewa ya fi jawo wa shi ake gabatarwa akan wanda ba shi ba shi islam ibn taymiya Allah ya mace rahama shi ma yana cewa wa yan baji an yi arfan asala, fil masjid kulli masjid kulli ya waje ba a san wane ne zai fi kawo gyara da ci gaba a kowane matsayi da za a zaɓi shugaba a kansa wani kun ku dubi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga karkata mukamai da ya dinga ba a sahabbansa waɗansu sai ba su shugabanci da jagoranci wasu sai ba su da karantar da alƙur'ani wasu sai ce su suka fi kowa sanin ilimin halal da haram wasu sai ce su suka fi kowa sanin ilimin rabon gado wasu kuma sai manzo Allah yana gabatar da su idan an zo wurin yaki kowanne daga cikin su manzo Allah ko zama sai ya yi su specialization din sa shi ya tashi a wurin to haka nan ya kamata a diba a ga wane ne zai fi kawo ci gaba zai fi tunkuɗa banna zai fi kaza zai fi kaza da dai mini miya? Allah mu ɗauke dan ya masa rahama don kuma musulmi da ƙarshe ana nuna mu lokaci yayi da ƙarshe na da ƙarshe mu sani cewa zaɓen nan kamar yadda mana ya gaya mana shaida ce kuma shaida amana ne wajibi ne mu bada amana mu idan aka buƙaci mu bada ta saboda haka mu ji tsoron Allah mu zaɓi mutumin da ranar tashin kiyama idan Allah ya tambaye mu me yasa ka zaɓi wani yana da amsoshi gamsassu da zaka iya badawa idan kuwa ka zaɓe shi ne da tunani ba tare da wata hujja da dalili ba tunanin cewa da kai kana cin banza amma yanzu ta toshe kana son ka sake komawa gudu ka koma gidanta da tsaniya kana so ne ka ci gaba da wanda da dukiyar al'umma kana so ne inda za ka ke zuwa karbowa yanzu ka koma kana ci gaba da karbowa domin babban babban surutu da masu surutu suke da sai ce kusa da suke shi ne ana yunwa mu kuma mun san mutane biyu da suke yunwa ana yunwa kuma tabbas ana yunwa mutum biyu suna yunwa mutum na farko shi ne barawo da ɗiban dukiyar gwamnati mutumin da ya saba a gidan shi na abin akwai mutumin da ake gaya mana na kusa da shi suka gaya mana ya ije naira miliyan guda a gidan shi saboda baya nan idan masu zuwa gidan shi sun zo gidan shi sun ce yana nan an ce baya nan in sun kira ki a waya zai umarni da dan rarraba musu abin da aka saba raba musu duk da bai nan yana saudiya ya je kuma amma a rarraba musu abin da aka sabar ba musu sai da idan yana miliyan guda kafin ya dawo kawai a raba mutane kuma albashin shi tsananin da in yawa ya kai dubu ɗari biyar amma ya iya ɗiba mutane guda goma sha biyar da aikin hajji kuma ya bar miliyan biyu ko miliyan uku ya ce in mutane sun zo a raba musu yanzu wannan da baya samun haka idan ya ce ana yunwa da Allah ba a yunwa ana yunwa mutum na biyu shine wanda ya saba zuwa irin waɗannan mutane yana hankowa shi ma zai ce ana yunwa me yasa saboda dama shi kanta dama shi kallon ne alan nasiha da umarnin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi cewa mutum ya je ya wuce an ya tafi ba a ya je ya wuce ce loro a gadon bayan shi zo ya siyar ya biya bukatan shi ya ta alheri da ya je yana tambayar mutane su ba su ko su hana shi to duk wannan nasiha shi a wurin shi ba ta yi daidai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba shawara mai kyau ba ni ka bar ni da ɗari gidajen mahandama ina roƙo na ana bani wannan shi ne sune suke cewa ana yunwa su suke cewa ana cikin wahala kuma muna fatan Allah madaukakin shi ke shirye da su ya ganar da su mu ma Allah dauke sarki ya kara shirye da mu ya gane da mu kuma wanda muka faɗi daidai Allah dauke sarki ya kama na cikin zanen ayyukan mu kurakuran mu Allah ya yafe mana Allah ya ba mu shugabanni na kwarai mun faɗi sufofi kuma na san babban gole sai mabokin ƙarfe insha Allah malam zai kara jaddadawa kowa ya sani insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh